assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai na yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan isha daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sauti sinna mana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo A akan alkur'ani da sunnan manzan allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta Allah mana gudumawa Allah ya mana jagoranci Allah ya taimake mu idan ba mu manta ba tafsirin namu na dare muna na cikin suratul hazab kuma wancan karo mun tsaya ne a aya ta hamsin da bakwai daidai da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta hamsin da takwas daidai insha Allah ta'ala yau muna goma sha shida ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 daidai wanda hakan kuma ya daidai ga 21 ga watan biyar shekara 2019 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam a kamar yadda muka saba cewar kafin shiga cikin karatu ba a rasa wasu 'yan sakonni don gane da wannan tafiya da muke yi musamman ma abin da ya shafi tallafi da muke nema wa marayu wanda kofa da yana nan a buɗe magwargwadon hali dai bayan allah suna ta kawowa gudumawa allah ta'ala ya saka da alheri muna nan muna da da an karar da mutane waɗanda suka saba kawowa su yi ƙoƙari dai su ga cewar sun gabatar da abin da suka saba allah ta'ala ya taimaka kai kuma waɗanda ma ba su taɓa bayarwa ba su ma ƙofa yana buɗe da su iya kawowa kamar yadda ɗazu wani ba Allah shi ma ban tira mai guda biyar Allah ya saka masa alkhairi akwai wani bawan Allah shi ma da ya kawo turmin zani da kuma materials guda uku Allah ta'ala ya saka masa alkhairi da duk wanda suke ta ba da gudumawa Allah yi kowa albarka wanda ba mu ambata ba ma Allah ta'ala ya fi mu sanin su Allah ya biya musu su na alheri muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu bayan nan kuma kamar yadda muka sani azumin gashi yana ta kan tafiya yanzu kaga yau an yi goma sha shida gobe za a ce ana cikin yin na goma sha bakwai wanda in an jima kaɗan ni sai na ga goma na biyun ma ya fi goma na farkon ma tafiya ko kuwa wanda in an jima kaɗan za a ce an gama da wannan goma kaga yanzu sai gwagwarmayan goman ƙarshe wanda kuma sai mai rabo ya dace da abin da ake dacewa da shi Allah ka sa muna cikin masu rabo wanda za mu dace da abin da ake dacewa da shi a wannan kwanaki goma na ƙarshe Allah ka sa mu dace da daren lailatul ƙadari. ya Allah muna roƙonka Allah ka sa ƙwazonmu da ƙoƙarinmu ya fi yawa a goman ƙarshe wanda nan gaba za a shiga Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a to insha Allah kai tsaye za mu shiga cikin karatun kamar yadda muka ce mun tsaya aya ta hamsin da bakwai za mu tashi aya ta hamsin da takwas cikin wannan sura mai albarka suratul hazaf Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوه فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا الله تبارك وتعالى yana bayani a wannan aya hamsin da takwas duka aya hamsin da takwas da aya hamsin da bakwai da muka karanta wato duka ana jan hankali ne don gane da kaga aya ta hamsin da takwas ubangiji ya ja hankali ya ce innan lazina yi wa rasula yana magana akan waɗanda suke cutar da Allah suke kuma cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa la'anahumullahu ko fi duniya wal akhirah Allah ya la'ane su a duniya da lahira waɗanda suke cutar da Allah suke cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya la'ale su duniya da lahira ya za a cutar da Allah mun san Allah ya fi ƙarfin komai Allah ya fi ƙarfin kowa to ya za a yi bawa cutar da Allah shine bawa ya yi shirka wa Allah ko ya ƙiri ƙarya ya jingina wa Allah eh duk yana daga cikin wanda ake nasabta bawa ya cutar da Allah to shi yanzu aka ce bawa ya cutar da Allah yanzu Allah zai cuti kenan wata matsala ta samu Allah wata damuwa ta samu Allah a ce cewa Allah na cikin damuwa bayansa ne suka cuce shi a'a bayanin shi ne bawan ya cuci kansa tabbas Allah yana farin ciki kuma yana baƙin ciki an fahimta Allah yana fushi falamma asafunan taqamna ko minhum fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin cewa yayin da suka fusatar da mu in ji ubangiji ta'ala kaga shi Allah yana mene yana fusata an gane ko ai ma'ana yayin da suka fusatar da mu sai muka ɗauki fansa a kansu Allah ya ce ka dubi yadda karshen azzalumai ya kasance an gane ko Allah kuma yana me yana yin farin ciki Allah yana murna annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Allah yana murna ya ce Allah yana farin ciki da bawan da ya tuba zuwa gare shi sama da mutumin da yake tafiya a dokan jeji gaba jeji baya jeji ga guzurinsa ga abin shansa ga raƙumarsa suna tafiya eh ya je ɗan tsaye a samu wani mistik raƙumin ya gudu da abincin da abin shan duka da ya gudu da guzurinsa kuma ba mai ba shi abinci kuma bai isa ya kama hanya da kafa ya je gurin da abinci yake ba sai koma gindin bishiya kawai ya kaddara shi kan yana jiran mutuwa bacci ya dan dauke shi ya bude ido kawai sai ga raƙumi ta zo ta tsaya a gabansa sai ya ga raƙumarsa sai kama igiyar raƙumin ya ce ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka saboda tsaban farin ciki ya fada cikin kuskure to Allah yana farin ciki da bawan da ya tuba daga zunubi sama da wannan bawa da ya wannan farin ciki kaga Allah yana yin farin ciki Allah yana mene yana yin bakin ciki an gane ko to ashe idan bayi suka cutar da Allah ba Allah ya cutu bane sun yi abin da ya hana su amma sakamakon kansu zai koma an fahimta ko to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda an ce innal ladzina yu'zuna Allah wa rasula to annabi ma ai ana cutar da shi an gane ko waɗanda suke cutar da aka ce yi uzunan laha kaga allahu a nan wajen kaga maf'ulin bihi ne ko waka alaihi fi'ilil fa'il aikin cutarwa ya faɗa kan ubangiji to haka kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma fa maf'ulin bihi ne cewa aikin cutarwa shi ma ya faɗa kansa sai aka ce to wa rasulahu da manzansa sallallahu alaihi to shi manzan Allah sallallahu alaihi akan iya cutar da annabi har ya ji raɗaɗi a jikinsa akan iya cutar da annabi wurin a bigi manzan Allah sallallahu alaihi ko ba haka ba an buge shi an karya masa hakori kai annabi ma yayi sujada wani ya zo ya juye masa tumbin dabba a jikinsa wannan ba cutarwa ba ne kaga wannan wasu ababe ne wadda bawa lalacacce da hannunsa da bakinsa da idansa ina fata muna lura da wasu tsegumominsa annabi yana kusa da shi dai iya cutar da shi amma Allah ya fi karfin wannan ina fata muna lura saboda manzala shi ɗan adam ne yana cikin mutane masu cutar da shi sun cutar da shi kuma a yanzu haka ana iya cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ta hanyar da waɗanda suka rayu da shi suka cutar da shi ba domin yanzu kai ba za ka samu annabi ka yaƙe shi ba ba za ka samu annabi ka doke shi ba ko ba haka ba ba za ka samu annabi ka gaya mai bakar magana ya ji da kunnansa ba saboda ya koma zuwa ga Allah taga abin yana nan hawan hawa to sai zamana Allah ya ce waɗanda suka yi cutar da Allah suke cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ya la'ane duniya da lahira ko sannan ya ce wa ajjalahum azaban ko azaban muhina kuma ya tanadar musu da azaba azaba na wulakanci to kaga sai aka sake biyawa da kuma musulmai bayin Allah Allah ya ce wallazina yu'zuna almu'minina ko waɗanda suke cutar da muminai yu'zuna mu'minina waɗanda suke cutar da muminai ainihi ai almu'minuna ne amma tun da yanzu aiki ya faɗa kansu babu makawa iza waqa alayka fi'lul fa'il la budda an tatabaddal idan aikin ma'aikaci ya fada akan ka dole ka canja daga wasalinka ka koma wani wasali yanzu kana dariya wani ya zo sharara maka mari ai aikin mari ya fada kanka dariya dai canja ko bare dole wasalinka ya canja ko sai ka tashi daga dariya ka koma ne ka koma kuka ma dai fushi kawai kana ganin yanzu aka sharara ma mari fushi da ka tsaya yi ai lokacin sai dai kawai ka fashe da kuka to kaga dole wasalinka ya canja saboda aiki ya faɗi a kanka kaga na almu'minuna ya canja kuma almu'minina saboda aikin cutarwa kansu ne faɗa Allah ya ce wallazina yu'zuna almu'minina waɗanda suke cutar da mu'minai wal da kuma mu'minai mata almu'minina mu'minai maza ko wal da mu'minai me mata kuma yanzu da ba a ce da da aka faɗi almuminina ma ba a sake ce walmuminat ba su ma matan sun shiga ciki saboda idan maza suna da yawa mana idan mata suna cikin maza ana iya ba su jam'i na me jam'i na maza haka kuma idan mata suna da yawa ma ana iya ba su jam'i na me na maza an gane ko yanzu idan mata suna tare a nan ko namiji ɗaya yake cikinsu to ba da a ba da jam'i na a wato na matanta ma wannan tawaga ba dole za a ba da jam'i ne na me na maza to amma idan ba namiji a su zallan su mata ne a ka'ida na larabci in an ga dama za a ba su jam'i na mata in an ga dama ba za a ba su jam'i na maza ina fata muna lura amma mazaje kan ba sa ba su jam'in mata ba da jam'in su na waye na maza ne mata suna makalewa suna laɓewa ne su ɓata a cikin maza ina fata muna lura shi yasa can da Allah ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahal baiti wa yutahhirakum tadhira da shi'a suka ce ah, to ai tunda an ce an rijsa to ba da matan annabi ake ba me yasa damirin ya zo da na namiji damiri ya zo na maza ba a ce an kunnan rijisa ba sai aka ce an kumun rijisa sai aka ce mutum ku tsaya ku da kai ai idan mata suna da yawa ana iya ba su mene jam'i na maza ba sai magana ya kare ba to kaga duka ana yin abin ne na ilimi ba wai na molan kai bane ba an gane ko ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات waɗanda دسكي تشوتر دا مؤمني مذا دا مؤمني ماتا بغير ما اكتسبوا ba tare da wato su wa'innan bayin Allah sun aikata abin da da a musu wannan wulakanci ko cin zarafi bai ai bi ma'ana yarmunahum kenan bi gairi ma amilu suna jifan su da miyagun magana ko ma muminan zuciya su laɗe su musu izgili ko muminan zo aika musu dutse kwale su duk ba yin haka ne har yanzu ana haka akwai matan da za ta zo wucewa da himar da hijab da niqab a wani lungu a samu wani mujirimi ya makale ya ce dodo ko ba haka bane ba ya ce ke dodo wani ma ya ce kai duk masu himaran nan munafukai ne subhanallahi kaga wannan ba adalci a ciki to wannan cutarwa ne to suna cutar da su ne bigairi maktasabu ba tare da wani abin da suka yi na cutar da su din ba to masu yin haka Allah ce faqad tamalu buhtanan wa isman mubina haqiqa wato sun kirkiri kiran ƙarya sannan kuma nan sun yi dakwanta sun kirkire ta sun ɗauke ta sannan kuma sun ɗauki laifi wato ainihin mai girma bayyananne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala na ya ayyuhan النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله تبارك وتعالى يا ايها النبي ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam. ana magana da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya ce ya ayyuhan annabi ya kai wannan annabi qul li azwajika ka gaya wa matayanka an gane ko ka faɗa wa matayanka kul li azwajika ka gaya wa matayanka wa banatika da ma kuma da ‘ya'yayanka ka gaya wa matayanka ka gaya wa ‘ya'yayanka wani sa'il mu'minina da kuma me da matan muminai ka gaya musu me da ka ga me annabi zai gaya musu ya gaya musu yudinina alaihinna min jalabibihinna su saukar da mayafansu su saukar da suturinsu kada su bar kayansu a dangale. amma yanzu kaga yadda ake yi za ka ga namiji ya taka wandansa mata kuma ta sa kaya nisfu saki ko ba haka bane za ga kwagurinta a waje ko sharaɓanta a waje shi kuma namiji ya taka wandansa alhali shi namiji an hana shi takawa aka ce libasul mu'min nisfu sak tifan mumini rabin kwaguri ne an gane amma wa in kana labudda faminal ka'abai in ya zama bayan da aka iya a bar shi kada ya wuce idan sawo ba an ce dole ne sai ya tsaya nisfu sat ba ko ba haka ba idan kana jin kwango to ka saukar amma kar ya wuce ina kar ya wuce idan sawo kar ya wuce idan sawo don wa ma asfala min alka'baini ne nari duk abin da ya wuce idan sawo to zai yana wuta ka san wani yakan ce ah, to ina wandan ne wai da a sa a wuta ba shi ba ran lahira da ka tashi da wando ne tsirara da ka tashi yan aljanna ne da a musu sutura suna da sutura iri-iri a gidan aljanna amma ɗan wuta kan shi ma iya da sutura amma na gaushin wutan jahannama kaga ya ba telan da ya sai riga da gaushi ko a je injin bureji a ibo masa gaushi a ce ɗinka mana riga da shi shi ma bai isa ba to a lahira akwai rigan gaushin wutan jahannama Allah ya tsare mu don haka ubangiji tabaraka wata'ala ce ka gaya musu su saukar da suturan su zalika adna an yi urafna wannan shine fi kusa da a san su a gane wa'innan bayan Allah ne na kwarai falayi uzai ba za a yi ba ba za a cutar da su ba an gane wannan ko ba za a yi ba ba za a cutar da su ba da aka su rufe jikinsu kar su bayyanar da jikinsu duk inda mata da ta je kuma alhamdulillah rabbil alamin idan ka ga mace a cikin sutura na addini sai ka ga ana shayinta masu neman aikin banza ma in sun ganta wallahi suna razana da ce kai kai wannan ustaziya ne ko ba haka bane ba yawwa to amma aka ganki a tangade kina ta gantsarewa da dangyal a wuyanki he su miki daukan amarya akwai masu daukan amarya ai he su faki ido he su dauki mace cak a lungu he su gudu da ita ai kwana uku ba a ganta ba wayan mata daukan amarya to ka ganda tana cikin lallabinta ganganta ma ba so ba kuma ku gane dalilin da yasa kuke ganin mata su saka irin wannan kaya himar da hijab da su niqab su je su yi sata ko su je su yi wani ha'inci idan kun lura ai kullum in mutum na so ya ha'inci yakan shiga rigan mutanen kirki ne ko ba mu lura da wannan ba yanzu ka lura yanzu wani yakan bar gemu isasshiya ma sha Allah in ya zo yana bayani kakan ɗauka bayanin haka ne me yasa ka yadda bayanin haka ne saboda wannan gemu amma da zo talmiyofa da aka fara razana da shi to wai zuwa da ya da gemun nan ya zo ma da wani siffa da kake ganin ai siffa ne na mutanen Allah saboda tunda Allah yake yin annaba bai taɓa yin su tal tal hakan nan ba an fahimta ko to shi yasa ita ma mace in tana so ta yi ha'inci yanzu dan Allah idan wata ta zo da minin skirt ta buɗe kanta ko ba haka ba ta zo in tana so ta yi ha'inci tana zuwa ma da ka fara razana da ita kana lura da ita ni ba ban yarda da wannan matan ba ni ba ban yarda da ita ba amma ta shigan mutanen Allah fa sai ka sakankance da ita don haka dan an samu mai irin wannan dress din ta yi barna ba yana nuna wannan shigan ya zama na banza ba ne a shigan ya zama na kirki ne shi yasa aka buya a jiki aka cuci mutane don haka wannan shine ma ubangiji ce zalika adna an yi urafna fala yi uzain wannan shine abin da ya fi kusa a san suwaye wa'innan mata na kwarai ne kada a cutar da su wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara ne kuma Allah ya kasance mai rahama ne لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا الله تعالى يقول إن لم ينتهي المنافقون والله إذا منافقين بسحنبا an gane wannan ko ai in ba su hannu an nifaƙihim kenan gabarin munafuncinsu ban je Allah yace in munafukai ba su bar munafincinsu ba wallazi na fi qulubihim maradun da waɗanda suke cikin zuciyansu akwai cuta an gane wannan ko akwai cuta wato na munafunci ko cuta na cutar da bayin Allah wal murjifuna fil madinati da waɗanda suke yaya da ƙarairayi suke yaya da maganganu a garin Madina suke yaya da miyagun maganganu akan manyan bayin Allah an gane ko suna yada ƙarya suna yada barna a tsakanin al'umma su je nan su ce annabi kaza ne su je can su ce muminai kaza ne Allah bi ya san su shine ake musu kashe la illam yantahi almunafiquna wallahi in munafiqai basu baru ba wallazina fi qulubihim maradun da wanda suke cikin zuciyarsu akwai cuta wato ainihin na na alfasha wal murjifuna fil madinati da masu yada karerayi a cikin garin madina an gane wannan ko domin su ɓata ainihin mutanen Allah suna yada miyagun maganganu ubangiji tabaraka da yace la nuguriyannaka bihim wallahi za mu ɗanɗana musu kuɗansu da kai ma'ana za mu sanya ɗanɗanan kuɗansu a hannunka an gane mai muke nufi an gane ma'ana za mu sanya ɗanɗanan kuɗansu a hannunka ma'ana za mu sa ka ka lallasa musu ka ɗanɗana musu kuɗansu ina fata muna lura ya zama wato ka ɗanɗana musu kuɗa shi ne na guri na ka bihim an gane ko ayyalanu salli ɗannaka alaihim bil katli asri za mu sanya ka ka ɗanɗana musu kuɗa wajen kisa da kamu da ɗauri sun mala yi jawurunaka ko sun mala yi jawurunaka Eh, fiha illa kalila sannan kuma ba za su taɓa zama tare da kai a cikin garin madina ba gaba ɗaya za su fita an gane ko saboda wannan bakin wuya da suke sha da a waye gari sun tattara kolin su ba da su yi makwabta da kai ba ba da su yi zamantakewa da kai ba a cikin garin madina saboda me yasa ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا الله يكي تشيوا وإنم ملعونين أي بمعنى وأن دعك نيسا تاسني دقرها من الله نكي تشيوانا لأنني أي معنى يعني سنت دقميني دقرها من الله تبارك وتعالى كيانا an gane ko ya zama ba'idun kenan an rahmatullahi tabaraka ta'ala ya zama yayi nesa daga rahaman Allah madaukakin sarki to shine aka yi masa wannan magana shi Allah ce mal'unina ai bi ma'ana mub'idina kenan an rahma su dinnan nisantattu ne daga rahaman Allah aina masu suke duk inda kuka same su inji Allah ukizu ku kama su wa kutilu takatila sannan ku kashe su kuma kisa makulin mutlaq kenan ku kashe su kisan ma ya kai matuka an gane ko shi yasa yanzu wani ya ce ya ci abinci kaga da wanda ya ce ya ci abinci ci ko yanzu in na ce akaltu ta'ama akalan wannan kuma ya ce akaltu ta'ama kaga wannan ya ce na ci abinci ya ce kuma akaltu ta'ama aklan kaga maf'ulun mutlak kenan ya ci abinci ci ma'ana yayi overfeeding ko cin ta kai matuka wannan kuma yace akaltu ta'ama ai ya ci abinci amma bai zama gaya ba bai zama har ya ci wadda da a ce ya ci wuce tunani ba an gane ko to shine ka musu kisa wato duk inda ka same su da ka musu kisa ai duk inda ka same su kenan zo ku kama su ai wa qutilu kuma ku kashe su taktilan kisa an gane wannan ko kisan wanda ya kai inda ya kai na. sunnata الله في ladina خلوا min قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا بنجي تبارك cewa كشوا سنة الله أي بمعنى سنة sanna Allahu zalika kenan sunnatullahi ai sanna Allahu zalika Allah ya sunnanta muku ku yi haka yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai Allah ya sunanta muku ku yi haka shine lahi fil ladina kalau min qab Allah ya sunanta wa mutanen ma da suka gabata kafin ku irin wannan ai min madiya kenan daga al'umomin da suka gabata su ma Allah ya sunanta musu irin wannan irin wa almurji almurjifuna ko ba haka ba wanda suke yayyaɗa magana wanda suke cutar da mutane Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in ba su hannu ba ga irin yadda zai ɗanɗana musu kuɗa ya ce to ai a baya ma an sa annabawan da suka gabata sun ɗanɗana wa waɗanda aka aika zuwa gare su kuɗa a irin wannan ɗabi'u nasu shi yasa Allah ya ce tallahi ai ma'ana hanya ce ta Allah tabaraka wa ta'ala fil ladzina khalaw min qab a cikin waɗanda suka shuda min ay bi ma'ana min al umamil madiya kenan fi munafiqihim wato daga cikin al'ummomin da suka gabata an sa su su yi irin wannan aiki ma munafukansu da waɗanda kuma suke cutar da mu'minai walan tajida li sunnatillahi tabdila ko ba za ka taba ganin canji ko musaya a sunnan Allah tabaraka wa ta'ala ba an gane ko dan haka wa min al-izayati lin nabi sallallahu alaihi wasallam su'al ta'anniti qala ta'ala sannan kuma akwai tambaya da ake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma tambaya ne na izgili da kuma kokarin ta ina za a kura manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi dai kuri ne kaga annabi ba dai kuri ba ko ba haka bane ko kai yanzu gayan kama in kana kira akan Allah kana kira akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai baka fasahan da ba za ka kuri ba ko ba haka bane in an fito ta nan zaka share shi in ya fito ta nan zaka share shi saboda me kana magana ne da maganan Allah kana magana da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma Allah shi ke bada fasaha to kaga wasu bayin Allah ma na daban kenan Allah bai bari an kure su ba bare kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na yas'aluka an-nas 'anis sa'ah قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا الله تعالى يسألك الناس عن الساعة الناس هنا الكفار كينا kafurai suna tambayan ka game da tashin alkiyama ba wai don a gaya musu abin su yi imani ba a'a don a faɗa su ce ƙarya ko don a kasa su ce an kasa ina fata muna lura kasan wanda ba Allah zuciyarsa in yayi tambaya yayi ne cikin biyu ko a bashi an sa ya ce karya ko a gagara ya tafi ya je yana yadawa ina nan ma aka tambaye shi kaza ya kasa ina fata muna lura to shine ubangiji ta'ala yake cewa yas'alukan nasu anis sa'a kafirai suna tambayan ka game da alkiyama ai kaman suna cewa to yaushe ne ran kiyaman ga ya mana ka dame mu da a yi kiyama da a yi kiyama yaushe ne ran kiyaman kamar tambayar da suke wa annabi kenan gaya mana mata ta kunu yaushe kiyaman da ta tsaya kenan sai Allah ta baraka wa ta'ala ce to kul ka gaya musu inna ma ilmuha indalla ilmin ranar tashin alkiyama waye santa Allah annabi ya san da yi kiyama ran juma'a ko ba haka ba ya kuma san alamatin sugura alamatin kubura kuma ya gaya mana ko bai faɗa mana ba ya gaya mana kaga duk abin da aka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu ya tashi akan maganan gaibu annabi ya faɗi alamatin sugura na tashin alkiyama daga ciki akwai yawon mata tsirara akwai yaduwan zina ko ba haka ba duka suna cikin akwai rashin rike amana waye duk suna cikin alamatin sugura na tashin alkiyama alamatul kubura akwai su zuwan annabi isa akwai fitowar rana daga mafaɗarta akwai kurujin dabba fitowar dabba ko ba haka ba duka akwai fitowar ya juju wa ma juju duk suna daga cikin alamatul kubura min alamatis sa'a alamomi manya-manya daga cikin alamomi na tashin alkiyama wannan annabi Allah ya gaya masa kuma annabi ya gaya wa al'umma ya gaya wa sahabbai kuma zancen ta iso har gare mu ko ba haka ba amma ran kaza ga watan kaza wannan kan Allah bai gaya wa jibrilu ba jibrilu bai gaya wa annab ba annab ma bai gaya wa sahabbai ba sahabbai ma ba su faɗa ba wannan sai ke nuna daga kan sahabbai ya koma annabi ya koma jibrilu ko kuwa duk suna tsayawa ne inda wa ya da su Allah ta'ala ya tsaye da su an fahimta ko shi yasa ba taba kama wani sahabi a ce ga wata rana wani sahabi ya tara mutane ya ce musu kuna ji kiyaman nan ranan alif kaza da kaza da a yi ba ko kuwa babu da haka yanzu duk wanda zai kirda da maka wai ce wai nan da shekara kaza da yi kiyama ƙarya yake bai sani ba la ya'lamuha illa Allah ba wanda ya sani sai Allah ubangiji tabaraka wata'ala yake cewa kul ka gaya musu inna ma ilmuha inda Allah ilimin tashin alkiyama yana wajen Allah ne wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba me wa ya sanar da kai ai bi ma'ana anta la ta'lamuha kai manzon Allah baka san ranan ba an gane ko don haka wane ne ya sanar da kai alkiyaman tana kusa ka ga menene Allah ya tabbatar wa annabi bai san wannan abun ba ilimi ne na gaibu kuma da ma manzo Allah bai san me ba bai san gaibu ba don haka annaba iya nan ya tsaya sai Allah kuma ya faɗi abin da zai yi kafirai na'am إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا الله تبارك وتعالى يتي إن الله للي الله كاغا إن حرف التوكيد نيكو حرفين نمي نتوكيدي شيسا إذن إن تزوباين اسمي لابد اسم يتاشد مرفوع يقوم منه منصوب domin harfin ne min hurufin nasabi ko harafi ne daga cikin harfa na ne na nasaba cewa inna ba za ka ce inna lahu ba ka yi bullet ko sai dai ka ce mene inna laha in ka ce kana kuma dama ita kuma kana rufu'a take wa ismi ta same shi da rufu'ansa kuma dole ta bar shi akan wannan haka sai zamanto in ka ce ba da ka ce kana laha ba sai dai ka ce mene kana lahu inna an fahimta ko don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ke wannan magana da haka ita inna tana da yan uwanta kana ma ba tana da yan uwanta akwai inna wa akhawatuha akwai kana wa akhawatuha Allah tabaraka wa ta'ala ce inna allaha lalle Allah la'ana al-kafirina ya la'anci kafirai ai ab'adahum kenan ya nisanta su daga ainihin rahamarsa wa adda sa'ira ya kuma tanadar musu da ainihin wato naru shadid kenan naran shadidatan wato akwai wuta mai tsanani ya na ha wanda kafirai da su shiga Allah wata ta'ala ya tsare mu na ka karanta okay khalidina ko khalidina fiha ai bi ma'ana an kaddara musu dawwama a ciki iza adakalu ha kenan an shigar da su ciki an gane ko ko udkiluha in aka shigar da su ciki to abadan suna nan khalidina fiha abada da su dawwama cikin wutan jahannama nan la yajiduna waliyan wala nasira ba da su samu majibunci ba ba da su kuma samu mataimaki wanda zai tunkuɗa azaba ko kuma ya hana a musu azaban na يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا fa'adalluna sabila Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa qalu ai bi ma'ana al-atba'u minhum waɗanda suka bi waɗanda suka ɓadda su da su ce rabbana ya ubangijinmu inna ata'ana sadatana lalle mu mun bi mu ne suka ɓadda mu gabarin bin hanyar Allah suka ɓadda mu gabarin bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan kuma al'ummomin da suka gabaci annabu ne to da su gaya wa Allah sun yi biyayya wa shugabanninsu sun kaucewa karantarwan Allah da na annabawan da aka aika musu an gane ko da haka ubangiji ya ce za su ce rabbana ya ubangijinmu inna a ta'ana sadatana lalle mu mun bi shugabanninmu ne an gane wannan ko wa kubara ana da kuma manyanmu muka bi su wanda idan wani babba ka ya bata ya ce kai ma nan da ka je akwai wanda ya kan ce iyayensa ko wuta da su shi ma wallahi ya bi su kawai alhali an gano aikin da suka yi barna ne to in kana kaunan iyayenka ne kamata ka yi sai ka kauce ma wannan aikin ka dinga musu addu'a in Allah ya ga dama sai mene eh ya biya musu ba ka bi su ku yi mutuwan kasko ba ya zama an rasa ware tsamo daya ko ba haka ba yawa ka zama azzalimin daga iyayenka kenan don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa suna fada. ma'ana wa kubara ana da manyanmu fa'adalluna sabila suka batar da mu gabarin hanyar shirya ai ɗariƙar huda kenan wato hanya wadda take ta shirya an gano wannan ko sun batar da mu gabarinta to suka ce kuma har wa yau Allah ya musume ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا Allah yake cewa suka ce rabbana ya ubangijinmu atihim du'ifaini min al'azabi ka ba su rubanya na azaba duka fa an shiga wuta amma suna roƙo Allah ya rubanya musu rabbana atihim du'ifaini min al'azab ya Allah ya musu azaba kai dublin din azaban akan abun suna jin haushin su suka musu sanadin shiga ina shiga wuta wani waje Allah ce rabbana arina allazaini adallana min aljinni wal insi naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna min al-asfalin da su ce ya ubangiji nuna mana wanda suka ɓadda mu din nan daga cikin aljanu da mutane da mu sanya su a karkashin kafa mu taka su a cikin wuta ha duk ana wuta heme ne kuma dan ya taka zai duk yanzu da Allah wanda ya ma sanadin shiga sel da shi da kuka shiga sel din duk aka doke ko aka tura ku ciki kuma me waye da ya taimaki da kaga babu to ga a wuta fa yan wuta za su ce a gwada musu wanda suka bar da su wai za su sa kafa su taka su <laughs> ni sai nake ganin ma in sun taka sun da su take wani gurin da wuta ba dai lasa ba kenan <laughs> ko ba haka ba to kaga illan bata kenan kaga anan suna ce rabbana ya ubangijin mu atihim di'faini ya Allah ka ribanya musu min al'azabi na azaba sannan kuma wal'anhum ya Allah ka la'ance su la'anan kabira la'ana mai girma kaga rai ya ɓaci sun ji haushi ko ba haka ba sun ji haushi sosai saboda da sun sani ta ba su bi su ba yanzu suna jin bakin cikin irin wannan abu suna ainihin wato a ya musu ainihin wato azaba sun mahazzara ta'ala sannan ubangiji ta'ala ya gargaɗe an yi tashabbihu bil yahud kada mutane su yi kamanceceniya da yahudawa fi fi iza'i yahu wajen cutar da annabinsu wa salli aidan sannan ubangiji ya kunce bakin ciki har wa yau wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai bi mana aidan bizalika bizalika annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya rarrashi annabi ya kunce mai bakin ciki yana gaya wa duniya kasu cutar da manzan Allah irin yanda yahudu suka cutar da da annabi Musa na'am يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها بنجي تعالى ينافدا الله مدوكاكين سركي يكي cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka imani la kunu kada ku kasance tare da annabinku kenan kallazina azau Musa kar ku yi zamantakewa da annabi ku cutar da shi irin yanda yahudi suka yi zamantakewa banu isra'ila kenan ko suka zauna da annabi musa suka yi mene suka cutar da shi kar ku yi wannan wannan malaman tafsiri suna bayani akan wannan imamul kurdubi ma ya kawo wannan ibn kasir ya kawo wannan kuma akwai hadisi cikin bukhari duka bayanai da yake tabbatar da abin da ya faru da annabi Musa game da wa'innan mutane sun kasance suna tsegumin annabi Musa shi annab Musa idan an haɗu su sun kasance su sukan cire jikinsu tsirara suna wanka da juna kowa na kallon tsaraicin dan uwansa shi kuma annabi Musa baya wannan saboda annabawan Allah ba a samun su a kwaba tun farkonsu ballantanan an baka annabta ka zo kana waje ce ina nan kai ma kaza kake ina ce nan kake kaza ba haka bane ba yawwa yanzu anan Musa da Fir'auna ya goran ta masa aya masa gori ne da abun ba na gori bane amma ce masa awa amenana eh, nam awalam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin ina nan kana dan yaro muka raine ka ka zauna cikin mu shekaru shi ne za ka zo mana iya yi wai kai annabi ina fata muna lura ka ga na yi ba abun ne ba ba abun gorantawa ba ne to ya kake ji da wani barna annan musa ya tukunna sai zo ya zama annabi ba da dinga tuna masa wancan ba to annabawa fes suke kawai allah yana tsare su ne shi yasa manzon allah tun bai zama annabi ba ana kiransa amin amincacce mai amana suke kiransa amma da ya zo aka ba shi annabta suka ce maha'inci makaryaci mawaki boka ko ba haka ba masihirci saboda dai kar su karɓi saƙon to shi annab musa in mutanensa za su yi wanka shi ba ruwansa ba dai bari a gana sa tsaraicin ba shi ma kuma ba ba dai gana wani ba sai tsama kansa kuma har yanzu akwai mutanen allah wanda in an tashi irin wannan wankan iskancin shi ba ciki kuma yanzu haka akwai masu akwai masu zuwa kogi wanka masu zuwa yankari yana ganin dan uwansa gadar gadar shi ma na kallon sa in ka tafi ƙauyuka ma da ga irin wannan ko tafiya kake a hanya da kana mota haka da kango tsindir tsindir ga sunan ko suna wanka saboda jahilci ko ba haka ba to a garin ma sai ka samu wani sai zo bakin titi ko sai kwaye ya yi fitsari sha ya tashi kuma wani ma ba zai mai da wandon ba ya yi sosa sosai an gama ganin sosai ya mai da wando wannan ba jahilci ba ne jahilci amma wanda ya san abin da yake inda dai buɗe jikinsa sai ɓuya eh ya ɓuya to annab musa shi sai ɓuye je wankansa ya suka fara tseguminsa sa cewa ai ya san yana da wani cuta ne a gabansa yana da cuta ne a al'auransa shi yasa baya so a gani ko ba haka ba a'a na da ƙaba ne ko na da kaza ne kowa dai ta faɗa abin da zai faɗa wannan cewa yana da wani ciwo ne a cinyansa yasa bai so a gani yake gudu can ya je wanka to ranar annan musa yaje yana wanka sai allah ya yi niyan ya kunyata su ya gwada musu annan musa hakansa su ga cewar lafiyansa kalau ya mafi su kyan halitta an fahimta ko shi ne ya je ya cire kayansa zai yi wanka sai ya ɗora kayan akan dutse an fahimta ko shikenan kawai yana cikin ya gama wanka da ya ɗauka kawai sai dutse ta tashi da kayan kawai ta tafiya yana bin ta dutse ya tafiya take da kayan sa dutse ya ki ban kayana dutse riga na ne a'a na ne yana bin dutse sai da dutsen ta gifta da shi ta wasu gurub daga cikin masu wannan sharrin suka gan shi fes yake tukun dutsen ta tsaya ɗauki kayansa ya sa ya sa koma suna ta junansu ashe ba maganin da ake faɗa karya ne fa Tumun nan bai da wani matsala fes yake ko ba haka ba to ba Allah ya wanke annabinsa ba to amma na ga yan bid'a suna cewa wai ai wannan wai ai an walakanta annabin an ce wai haka ne kaga wannan tunani ne irin nasu Allah da ya yi shi shi ya ga daman haka ya yiwu kuma inda ba dan ta hakan ba ba zai yi furi a wajen su ba kaga yanzu za su koma tunanin ashe yana ɓoye kansa ne saboda ya san abin da yake yi ashe yana ɓoye kansa ne saboda shi mutumin Allah ne kaga yanzu za su ce eh dalle ashe annabi ne domin kuwa ashe tuntunin abin da yake nan don ya gwada mutane abin da suke ba kyau ne na fata muna lura to shine sai irin wannan cutarwa da suke wa annabi Musa shine sai Allah ya ce wa sahabbai da sauran wanda suka yi imani kar ku cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin cutar wanda aka yi wa annabi Musa ya ayyuhal allazina amanu ya ku wadanda kuka imani la takunu kallazina azaw Musa kar ku zamto kaman kwatankwacin waɗanda suka cutar da annabi Musa fa barra'ahu Allah kun gani ko fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya barrantar da shi ya kubutar da shi ya yi masa fes a kan abin da wato suke faɗa shi ne babbar ra'ahullahu min maƙalu Allah ce wa kana inda lahi wajiha shi annabi Musa a gurinmu yana da fada a gurinmu yana da matsayi an fahimta ko a wajen Allah yana da matsayi shine wa kana inda lahi wajiha annabi Musa ya kasance a wajen Allah mutum ne wanda yake da matsayi an gane wannan ko shi ma ma'abucin matsayi ne a wajen Allah ta baraka wa ta'ala na ya ayyuhal alladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida Allah ta baraka wa ta'ala ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah an gane wannan ko ai bil amali salihakin ku ji tsoron Allah wajen yin ayyuka na kwarai wa qulu qawlan sadida kuma in za ku yi magana don Allah ku faɗi gaskiya jama'a gaskiya yakan sa ɗan adam ya kubuta a ko ina ne in za ku yi magana ku faɗi gaskiya ba daidai bane ka zama makareci kuma ko kana yaro kar ka zama makareci saboda idan mutum tun iya yaro yana karya har ya girma na karya har dai tsufa yana karya kuma shi ba zai damu yana yin ƙaryan nan ba har da a masa sai da ana ce tsoho na ce a ah, wannan tsohon akwai shera ƙarya akwai ƙarya kaga ya bi shi kenan da haka mu kiyaye bakinmu da yin ƙarya ka faɗi abin da an je an dawo da a samu haka maganan take wannan shine ya nuna kai mutumin Allah ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu sadida ku ji tsoron Allah idan da ku faɗi magana ku faɗi magana wadda zai zamanto sawaban takbiluhu shari'atu magana wadda take ta daidai wanda shari'a da ta karba in kun yaka akwai aikin da Allah da ya muku na yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله تبارك وتعالى يتي ان كن ياك يصلح لكم اعمالكم الله زي جارا muku ayyukanku bi ma'ana in akhta'tum fiha kenan in kuka yi kuskure an gane wannan ko in dan kuka yi kuskure to Allah zai yafe muku wa ya ha minkum zai karba daga wajen ku mana idan kuka yi kuskure sai Allah ya yafe muku dai gyara muku ayyukan ku guraren da kai kurakurai ya tabbatar muku da abun arziki a wajen sannan wa yaghfir lakum dhunubakum ubangiji kuma zai gafarta muku ku gabaki da ya yafe muku ya sa ku gidan aljanna Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasula duk wanda ya da'a wa Allah ya da'a wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama faqad faza fawzan azima ya rabauta rabo wadda take mai girman gaske an gane wannan ko ai ya samu abin da ake nema faman da kalal yake cewa faman da kalal islamu bisigatihi wa qala la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi duk wanda zai shiga musulunci ai dai shiga ne da wannan siga ko ta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan a rasulullah da haka Allah tabaraka wa ta'ala ce idan kun yi haka wato Allah zai gyara muku wato ayyukan ku yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa rasula faqad faza fawzan azima na إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما wannan shine ayoyi guda biyu na ƙarshen wannan sura ko suratul ahzab kaga cikin yardan Allah da ganin damansa yau goma sha shida ga ramadana mun zo ƙarshen wannan sura suratul ahzab sai in Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala za mu tashi suratun saba'i da izinin Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah ababen da muka karanta a baya na daidai Allah ya ba mu lada kurakurai da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana abubuwan da Allah ya umarce mu da mu aikata cikin suran nan daga farko min gilafin ila gilafin Allah ka ba mu ikon aikatawa abubuwan da Allah ka hane mu cikin wannan sura min gilafin ila gilafin Allah ka ba mu ikon guje ma abin da ka hana mu Allah ka sa aljanna ya zama makoman mu ya Allah yanda muke haduwa wannan masallaci muke wannan karatu ya Allah ka samu haduwa gidan aljanna Allah ka samu haduwa gidan aljanna da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa inna aradna al-amanata ko hakika mu dinnan mun bijirar da amana an gane wannan ko mun bayar da amana inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal mun ba da amana wa sama mun ba da amana wa ƙasa mun ba da amana ma duwatsu an gane ko ka duba girman sama ka duba girman ƙasa ka duba girman duwatsu aka ba su amana amma fa a baina an yi suka ƙi su karbi amana yanzu da a ce Allah ya ce su yi sun ƙi kenan eh ai akwai abun da ake baka wanda ya baka ko ba haka ba ya san ba da ka iya ba kuma kai ma saboda ka tabbatar masa da gaskiyansa na eh ba da ka iya ba sai ka ce mene ka ce ba da ka iya ba ko ba haka ba yanzu idan aka aka haɗu aka cicciɓo buhun masara aka ce kawo kanka fi sabilillahi ba kamar yanzu wannan yaro ko a ɗauki buhun masara ce shigo kai shigo dai shigo da Allah ya ki shigowa ya ce da ya biyayya ba ah, in ya shigo kan ana sake masa ai ba shi ba kayansa ko to kaga ba za ce da ya biyayya ba don haka ana gwada maka girman wannan amana da Allah ya bayar wallahi sama ma tana tsoronta ƙasa ma tana tsoronta sai kuma duwatsu ma suna tsoro ka duba fa alqur'ani Allah ce law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun da Allah dai bada a saukar da qur'anin nan wa duwatsu ragargajewa da su saboda tsoron Allah dan haka sun ki karban aikin da ba da su iya bane Allah ya ce mun ba su yanzu Allah yana gaya mana girman abin da fa muka runguma ne mu fa lura fa mai hattara sama da ƙasa fa da duwatsu sun gagara karba fa eh ba fa sun ki bane sun gagara ne ka za ku abin da ka ki fa ku abin da mene ya fa gagare ka ne fa ina so mu gane karatun fa gagaran su yayi fa ubangiji tabaraka wa ta'ala ce fa abaina an yahmilnaha mana suka gagara karba abi ma'ana wannan amana na at-taklif an gane amanan ko ba amana ne na ajiye min kaza ba amana ne na at abubuwa da da a ɗaɗɗura wa mutane ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza duk suka ce ka ya ubangiji wannan abin ya fi karfin mu an fahimta ko don haka wa ashfaq na minha suka ji tsoron an gane wannan karɓan wannan gagarumin aiki amma fa wa hamala hal insan dan adam ce ya ji ya gani dan taho da ka kenan ko ba haka ba yawa muka ce mun ji mun gani da mu da jinnu ma kalakatul jinna wal insa illa liya'budun muka ce mun ji mun gani wa hamala hal insan Allah ya ce ga wato mutane suka karba bai ba'da aradaha ko ba'da ardaha alaihi bayan an bujirar da wannan liyazhar al-iman min ba'dihi domin ya bayyanar da imani a sashen sa wal kufru min al-ba'd da kafirci daga sashen mai yin kafirci al'akar na daban dan haka Allah ce innahu kana zaluman jahula saboda shi dan adam ya kasance zaluman ne zaluntan kansa ne kuma jahulan ne jahiltan shari'ar Allah tabaraka ta'ala ne an gane wannan ko Allah tabaraka ta'ala ya ce li yu'azziballahu munafiqina ubangiji dai azabtar lalle zai azabtar da munafikai maza wal munafiqati da munafikai mene mata sannan wal mushrikina da mushrikai maza wal mushrikati da mushrikai mata yanda ake samun munafiki a namiji akwai a mata yanda ake samun mushriki a namiji akwai a ina akwai a cikin mata an gane wannan ko amma waya tuba Allahu alal mu'minina wal mu'minat Allah yana gafartawa yana karban tuban mu'minai maza yana karban tubai a tuban mu'minai mata an gane an gane wannan ko su ne waɗanda suka tuba zuwa gare shi kenan wa kana Allahu gafurar rahima Allah ya kasance mai gafara ne ga su mu'minai din sannan kuma mai rahama ne ai bi ma'ana wato gafurar rahima ai bihim kenan haizu asabahum ta inda ya ba su rabo bil afwi wajen musu yafiya wal magfirati da kuma musu gafara wallahu a'lam a wannan waje a karatun namu ya zamanto cewar bi ma'ana mun zo ga ƙarshensa mun tsaya akan matsala ta tuba kenan don haka yana da kyau bawa a samu yana tuba zuwa ga Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa mutane su tuba zuwa ga Allah ya ce ni ina tuba a wuni so saba'in wata ruwaya fa so ɗari kaga ya kamata ka zauna ka yi wa kanka tunani yanzu safiya in yayi har zuwa faɗuwar rana kana da lokacin ce astagfirullah wa tubu ilai astagfirullah wa tubu ilai ko baka da wannan lokacin kaga ya kamata dan adam yayi tunani akan wannan ya zama kana tuba zuwa ga Allah ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tsarkakeken tuba in kun yi haka asa rabbukum an ankum sayyi'atikum da sannu ubangijinku zai kankare muku mummuna aikin ku wa ga fillakum zunubakum kuma zai gafarta muku ainihin wato zunubanku an gane wannan ko dan haka muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana kurakuran mu Allah ya gafarta mana to akwai wani abu lokaci yayi to ina ga anan zamu dakata mun gama da wannan sura suratul ahzab sai Allah ya kai mu gobe zamu tayi sabuwar sura abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban hacce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya fe mana Allah ya rufa mana siri duniya da lahira a tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mai gida muna roƙon Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah ya fe masa muna roƙon Allah iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu muna roƙon Allah ƴan uwanmu musulmi maza da mata wanda muka san su da wanda bamu san su ba wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya yafe su mu kuma da ban mutu ba na roƙo Allah mun zo mutu Allah ya sa mu cika da imani wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkai wanda suka bada waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkai muna roƙon Allah mata masu juna biyu la ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya shugabannin mu Allah ka taimaka musu ya Allah ka danka jagorancin mu hannun waɗanda za su ji tausayin mu addinin mu da rayuwar mu ya Allah yan kasuwa ma'aikata masu sana masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka muna tafin hannun mu abubuwa na shari Allah ka tunkuɗe shi ka hana shi isowa gare mu marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudumawa wajen maka ibada da wannan lafiya ya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka sa muna daga cikin wanda za ka musu gafara cikin wannan wata yan kasuwa ma'aikata masu sana masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannunmu ka rufa mana sirri duniya da lahira ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafurci da kafirai fana manfana ma allamtana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin